This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. sunana sarrafi hashin gumel tare muhammad lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shiri a daren yau litinin shida ga watan janairun shekarar 2024 a cikin shirin za a cewa kungiyar sayar mai fatakar yaƙi da cin hanci da rashawa ta nemi kamfanin nnpcl na najeriya da ya bayyana hanyar da wasu maƙudan kuɗaɗe suka silare haka kuma za a cewa najeriya ta fara ɗaukar matakin kare ƙasar daga wata sabuwar cuta mai sarƙaƙe numfashi ta ɓulla a ƙasar china sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar mahmud ibrahim kwari zai mana daga nan za mu ji labaran wasanni da zai zo muku daga nan washington dc yanzu dai ga muhammad lalu dauke da labaran duniya jama'a assalamu alaikum Firayim Ministan canada Justin Trudeau ya sanar da yin murabus daga shugabancin jam'iyyar Liberal sakamakon karuwar rashin gamsuwa da jagorancinsa bayan barin mukami na bazata da ministan kudin sa yi. lamarin da ya fito da girman baraka cikin gida a jam'iyyar ranar litinin trudeau ya ce rikice-rikicen cikin gida sun nuna cewa ba zai iya zama zaɓi mafi kyawu a zaben gaba ba shugaban na kanada mai shekaru hamsin da uku zai ci gaba da kasancewa a matsayin prime minister har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyyar ta liberal wani jami'i da ke da masaniya kan lamarin ya ce majalisar dokoki wadda aka shirya ta koma aiki a ranar 27 ga watan janairu za a dakatar da ita har zuwa 24 ga watan maris wannan lokaci zai ba da damar gudanar da zaben shugabancin jam'iyyar ta liberal yankin washington dc a nan amurka ya fuskanci guguwar dusar kankara yayin da majalisar dokoki take zaman tabbatar da zaben shugaban kasa na shekarar 2024 kuma ake shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban kasar jimmy carter da ya rasu a makon da ya gabata ana ci gaba da aikin kawar da dusar kankara a manyan hanyoyi da wuraren shakatawa masu jan hankalin masu yawon bude ido a yankin na washington dc kamar ginin majalisar dokoki ta amurka fada white house ginin washington monument da kuma babbar majami'an nan ta washington national cathedral labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wani muhimmin mataki na mika mulki a tsarin dimokuraɗiyyar ghana shugaba na akufo ado ya jagoranci zaben shugaban kasar john ramani muhamma a wani rangadin fadar shugaban kasar ta jubilee house a yau litinin 6 ga watan janairu wakilinmu hamza adams ya aiko mana da karin bayani a wannan rahoton da za ku ji. Zaɓaɓɓen shugaba John Dramani Mahama ya yi wannan rangadi ne tare da zaɓaɓɓiyar mataimakiyar shugaban ƙasa Farfesa Jinna na Opoku Ajiman. A haɗuwarsu ta farko a nan faɗin shugaban ƙasar, shugaba a Akufo Ado ya yi wa John Dramani Mahama marhabi tare da mataimakiyarsa yana mai cewa. Ina sake taya ka murna kan gagarumar nasara da kai tare da jam'iyyar ka kuka samu a ranar bakwai ga watan Disamba da ya gabata. Ina kuma taya mataimakiyar shugaban kasa ta farko a tarihin kasar mu. Sannu da kokari dukkan mu muna miki fatan alkhairi. a yau litinin ne majalisar dokoki ta takwas za ta nade manta domin shigowar sabuwar majalisa ta tara a jamhuriya ta hudu wanda ta fara aiki a shekarar 1992 da misalin karfe 12 na dare ne za a rantsar da sabbin 'yan majalisa inda jam'iyyar adawa ta ndc ta samu rinjayen kujeru 183 a kan jam'iyyar npp mai ajiye mulki gobe da ta samu kujeru 88 sa'annan akwai kujerun indipanda hudu a gefe guda kuma tuni ofishin shugaban kasar mai jiran gado ya ba da sanarwar manyan baki da za su halarci taron ransar da shugaban kasa gobe talata bakwai ga watan janairu haka zalika shalanda diyon babban daraktan ofishin gudanarwa da kasafin kudi na kasar amurka za ta jagoranci tawagar gwamnatin amurka zuwa bikin ransar da shugaban kasar sai kuma wasu baki a nan nahiyar afirka musamman shugaban tarayyar najeriya bola Ahmad tinubu da dai sauransu musa sharif nuhu na layya tsohon jakadan ghana ne a gini ghana mai sharhi akan siyasar kasa da da ƙasa ya mana ƙarin haske kan manyan baki da za su halarci taron. Hakikalin gaskiya kasan yanzu duniya ta sake kuma yawan da aka yi zaben ƙasa zaben shafin shugaban ƙasa na demokuraɗiyya aksari za a ga dukkan shugabannin ƙasa a shi na karkarun guda kuke ciki kamar nan Afirka ta yamma za a ga kusan shugabannin ƙasa za su zo su mara baya don abu da yi kyau saboda ƙara ɗora don zumunci na kuma mulkin demokradiyya wanda ake son ya ɗore. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. Muhammadu Lalo ne karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kungiyar Serap mai haɓuka yaƙi da cin hanci da rashawa ta buƙaci shugaban kamfanin NNPCL da ya bayyana hanyoyin da wasu maƙudan kuɗaɗe suka ɓace waɗanda aka ware naira biliyan 825 da kuma dala Amurka biliyan 2.5 don gyara ko sabunta matatun man fetur ɗin Najeriya. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyan ba sha ta haɗo mana. Ƙungiyar da ke fafutukar kare 'yancin 'yan ƙasa da ƙididdigar ayyuka ta Serap ta yi kira ga kamfanin albarkatun man fetur ta najeriya nnpcl da babban jami'in kamfanin melekari da su fito su yi wa 'yan kasar cikakken bayani kan bacewar naira biliyan 825 da kuma dala biliyan 2.5 da aka ware domin gyaran matatun mayin kasar kungiyar ta Serap ta ce bayanin bacewar waɗannan kuɗaɗe na daga cikin rahoton da babban jami'in bincike na ƙasar ya fitar a ranar 27 ga watan Nuwamban shekarar 2024. Serap ta buƙaci jimila kyari da ya lalabo tare da miƙa mutanen da ke da hannu wajen karkatar da kudaden ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc da icpc Sarab ta kara da cewa ire-iren wannan badakala na kudade na kasara ci gaban tattalin arzikin kasar da kuma jefa 'yan kasar cikin mawuyacin hali. Kungiyar ta Sarab ta ce ta bawa kamfanin na NNPCL kwanaki bakwai domin su fito su yi wa 'yan kasa bayani game da inda kudaden suke ko kuma su fuskanci shari'a. Kabir Sa'idu Dakata da ke matsayin babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da adalci wato Kaja ya ce wannan yunkuri na kungiyar Sarab abu ne mai kyau. kuma kamata yi hukumomi da ke yaƙi da cin hanci da rashawa suna bibiyar irin wannan al'amari. Alhakinsu ne su fito kowane ɗari da kwabo na arzikin 'yan Najeriya su tabbatar da cewa suna bayani dalla-dalla akan yadda suke tasarifi da wa'annan kuɗaɗe. Kuma alhaki ne da ya shafi hata su hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ya kasance suna bibiyar wannan al'amari domin tabbatar da cewa ba a saba ƙa'ida a gurin gudanar da waɗannan al'amura ba. Imrana Wadanas da ke matsayin shugaban rundunar talakawan Najeriya ya ce dama akwai ayar tambaya ga shugaban kamfanin na NNPCL game da yadda yake tafiyar da kamfanin. Yanzu kullum in aka yi magana ƙarin mai sai ya fito ya ce a'a ba gaskiya bane amma kuma ba a yin sati da yin magana sai ki iske an zo an yi magana ƙarin mai. Na yi kokarin tuntuɓar kamfanin na NNPCL game da wannan sarki sai dai haƙata ba ta cimma ruwa ba domin ba su amsa kiran da kuma sakon karta kwana da na aiki ake musu ba. 'Yan kasar je na ci gaba da kokawa game da matsin rayuwa da suke fama da shi biyu bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. A gayi da Rukayya Basha. Gwamnatin Najeriya ta fara ɗaukar matakai a filayen jiragen sama dangane da barkewar wata cuta a ƙasar China mai nasaba da numfashi da ake kira HMPB. kamar yadda za a ji daga wakilinmu na yankin Naji Delta Lamida Abubakar a wannan rahoton. Gwamnatin Najeriya dai ta ce ta kasa kuma ta tsare musamman a tashoshin jiragen sama na fadin Najeriya domin tantance 'yan kasar Sin wato China da ke shigowa kasar sakamakon bullar wata cuta mai suna metaphone virus. Cutar dai da ke da wani virus mai hatsarin gaske ga ɗan adam cutar da aka tabbatar ta bulla a kasar ta Sin wato China musamman a 'yan makonnin da suka gabata dai ta fara yaduwa zuwa wasu sassan duniya gwamnatin najeriya dai ta ce dole ne ta ɗauki matakan da suka kamata domin tabbatar da cewar 'yan ƙasar sin wato china da ke zuwa kasar sun shiga wani yanayi na tantancewa domin tabbatar da lafiyarsu da tabbatar da cewa 'yan kasar ta najeriya ba su kamu da cutar ba musta jid idris shine babban darabta na hukumar nan ta ncdc ya ce yana cewa ne tuni wannan cuta ta bulla a kasar china a baya-bayan nan shi yasa muka ɗauki matakai domin gujewa samun barkewar cututtuka daban-daban a najeriya ya zama wajibi mu kafa-kafa wajen gujewa cuɗanya yayin tarurrukan saboda haka mun ɗauki matakai musamman a filayen jiragen sama domin tabbatar da cewa duk wanda ya fito daga ƙasar sin wato china sai an tantance shi don gudun yaduwar wannan cuta kuma nan gaba kaɗan za mu sanar da hali da ake ciki da kuma matakan da ya kamata a ɗauka dangane da wannan hali da aka shiga na barkewar wannan cutar ya sa na tuttuɓi wani ƙwararren likita a ƙasar dr umar samba kuma ga abin da yake cewa dangane da matakan da ya kamata a ɗauka matakan da ya kamata a ɗauka shine na farko a ba ma'aikatan lahiya goyon baya da abubuwan da za su gaya ma mutane wanda za su kare kansu don wannan kare shi zai hana yaduwar curutan kalubale dube yi bayan mutane su yadda da cewa akwai rashin lahiyan wajajen da aka iya yin gwaje-gwajen a tantance rashin lahiyan sannan kuma da magungunan da ya kamata a ba mara lahiya. To sannan kuma inda abun zai zama babban matsala shine in ya riga shiga mutane kafin a gano dawa dawa ya yi hudda da su. Hukumar hana yaduwar cututtuka ta ƙasa da tuni ta sanar da cewar wannan cutar ta ƙasar China ta tabbata kuma ta ba da matakan da ya kamata a ɗauka. Ga ma abin da wasu 'yan ƙasar ke faɗi dangane da wannan cuta. Amma dai matakin da wannan gwamnati ta mu ta ɗauka lallai da NCDC sisi abin a yaba ne saboda shigowar wasu daga china zai iya sa cutar ta kara yaduwa so matakin da ta ita ncdc ta ɗauka da ita gwamnatin najeriya abu ne wanda mu mun ji daɗin shi matsayinmu na 'yan ƙasa lamidu abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria. a gai da lamido abubakar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu na voa Hausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da ma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan kasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. ‘Ya'yanmu suna kallo ana ebo wani arzikin na inda muke, amma mu an ce dole leburori za a ɗauka mu da mu da ‘ya'yanmu. Wuraren mu da mun ka saye wani na aiki yana fidda arziki mu muna saya muna kallon shi to gwamnati ya shiga ka tsakanin mu garin mu ne kwandago mu gona kanmu ne kakanni da kakanni an hana mu mai aiki yaran mu kuma Najeriya ba ta shigowa yau shirin na jamhuriyar Nijar kan batun kwace hakkin aikin haƙar ma'adanai daga hannun 'yan ƙasar a dakace mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci. Madalla, masu ware barkamu da sabuwar shekara da fatan yadda muka ganta lami lafiya za mu ga ta cikin aminci da ƙoshin lafiya. masu rai ɗimbin al'ummomin da ke aikace-aikacen haƙar ma'adanai a garin kwandago na yankin ɗan isa a jihar maraɗi ta jamhuriyar niger na korafi kan yadda suka ce hukumomin kasar sun kwace haƙƙin haƙar ma'adanai daga hannunsu kuma suka miƙa wa wani kamfani na ƙasashen ƙetare al'amarin da suka ce ta tauye haƙƙinsu ne na walwalar tattalin arziki. a can baya dai hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun dakatar da aikace-aikacen haƙar ma'adanan a wancan yanki biyo bayan wani riftawar ramuka a wani bangare na shiyar da ake aikin haƙo ma'adanan kuma har ma mutane suka mutu sai dai a baya-bayan nan hukumomin sun sanar da sake buɗe wurin domin ci gaba da gudanar da aikace-aikacen haƙar ma'adanan amma sai dai gwamnati ta miƙawa wani kamfani daga ƙasar sudan a matsayin wadda shine kaɗai ta amince ya ci gaba da aikin haƙar waɗancan ma'adanai ga alama wannan hukunci na gwamnatin jamhuriyar Nijar bai yi wa dubban al'ummomin wannan yanki na ƙwandago daɗi ba domin suna ganinsa a matsayin wani tsari ne na tauye musu haki a matsayin su na 'yan ƙasa. Alhaji Lauli Garba ɗan Isa ne shugaban kwamitin ne na 'yan aikin zina da kuka ne muka zo yi domin lalle an buɗa amma an buɗa ma mai kamfani sai aka ce za a ɗauka mu leburi mu kuma ba mu fatan a mai da mu leburi da mu da 'ya'yanmu aikin nan mun iya shi mun muka fara neman wannan zinariya Allah ya gwada mu muke aiki amma gwamnati an samu akasi an ruhi yanzu a buɗa a bamu kuma a ya gagara an kai wani an aji ƴaƴanmu suna kallo ana ebo wani arzikin na inda muke amma mu an ce dole leburori za a ɗauka mu da mu da ƴaƴanmu to shine mu ba mu amince ba ita gwamnati na mai adalci mun sani ta zo ne don ta nemo haƙƙin talakawanta ta miƙa hannunsu dalilin shi ma yasa hawa su tura aka kora wanda suka koya mu hausa suka kawo mu yare nasu muka iya muka san hanyar zamu bi ta kore su don ta ba talakawa haƙƙin to amma mu ga yanzu an zo an hana mu namu haƙƙi. to ni dai sunana mahmudu isa wuraren mu da mun ka saye wani na aiki yana fidda arziki mu muna saya muna kallon shi to gwamnati ya shiga tsakanin mu ni malam adam garba garin mu ne kwandago mu na kanmu ne kakanni da kakanni an hana mu mai aiki yaran yaranmu kuma najeriya ba ta shigowa idan muka tafi najeriya barayi su koro mutane saraki su koro mu ana mun wulakanci kuma ga kasar mu arziki ya samu kuma an hana mu mutum ya zo bai da abin da zai ci bai da abin yi kuma ga arziki ana gani kuma an hana shi shi azam na lahiya sunana loli sani dan isa to muna so gwamnati ta sani da babban murya muna kira gwamnati ta shiga wani al'amari dan baiwa a ce mutum da gidan shi a amshe masu gona kaga bai sanya zai yi rayu ba muna zargin minister da sj tashi saboda abubuwan duk da aka yi ba a yi su akan doka ba a yi su kan ka'ida ba to wannan abin ba zai haifi ɗa mai ido dan mu ba za mu haƙura ba kuma ba za mu tsaya a ci mu da yaki ba bai allah ya ba mu arziki da gidajenmu da gonakinmu mu zama 'yan kallo hatta kai yanzu hanya ta shiga garinmu sai an dinga mamu barazana ana kar mu mana ana zare mamu ido soja yana cewa zai halbe ka saboda mutum guda wanda ba dan jiha ba ba dan yanki ba daga wata kasa ya zo ya fi 'yan ƙasa daraja da muhimmanci a kwace abin 'yan ƙasa a ɗauka a ba mutum guda idan ba ɗauki mataki ba to tsakani da Allah akwai matsala. Ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu. Madam Audu ɗan Neto na cikin 'yan ƙungiyar fararen hula a jamhuriyar Nijar da ke sanya ido a kan wannan batu ya yi tsokaci. Abin da nake so mutane su gane ba wai gona ba hatta gidanka in gwamnati ta ce tana bukatar wannan wurin dole ka tashi ka bata wurin amma sai an biya ka haƙi wanda ke naka kenan in suka ji suna jin an kware su in suka ji suna jin gwamnati ba ta masa daidai ba akwai hanya da za su bi ta shari'a su sa gwamnati shari'a kuma gwamnati dole ta ba su haƙin su amma ni na ji lokacin da sj ta yi bayaninta ga 'yan jarida ta ce wanga wuri da aka yi gwamnati ta ba shi kenan gwamnati za ta hidda haƙƙin jama'a na ɗaya kenan na biyu ta ce irin wancan na cire karhin ka wanda mutane ke son a yi an hidda an keɓe wuri ana tunanin wurin da aka keɓe wanda za a yi bada shi dama wanda za a bada dama ka ta ka cire karhin ka ta hanyar galgajiya za a tono wannan zinare yanzu kira na ga gwamnati ta gaggauta wannan ci da salmin ci da gumanka wanda za a yi a hiddo shi da gauga don mutane in aka yi shi hankali zai kwanta kuma waɗanda ke da wurare waɗanda za a ba su gwamnati ta gaugauta biyan su haƙƙin su don wanga kucece kucecen da ya kare mu muna sa ido kuma su ina kira gare su kwantar da hankalin su ai irin ta ce ta fara samuwa ga mutane saboda sun yi ta dumuma waɗanda aka gaba su dace ba bayan an yi masa magana suna magana har aka kai su aka kulle dan kwana biyu kamar jan kunne muna fatan a yi maza maza a biya kowa haƙƙin shi don a zanna lahiya. sai dai kokarin da abokin aiki mansur sani ya yi domin samun karin bayani daga bangaren hukumomin hukumomin gwamnati da wannan lamari ya shafa ya ci tura amma wannan fili na 'yan ƙasa da hukuma zai ci gaba da tuntuɓar mahukuntan na jamhuriyar niger domin su yi ƙarin haske game da wannan mataki nasu na takaita haƙƙin mallakar gudanar da aikin haƙo ma'adanai a wancan yanki na kwandago a jihar maradi mai makwabtaka da najeriya masu saurare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman mansur sani mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum daga lotan a gaida da ibrahim kwari kai mu kuma sai labaran wasanni da zai zo mana daga nan Washington DC. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Valencia ta ƙasar Spain ta ƙaddamar da ɗan wasan gaba na Najeriya Sadiq Umar a matsayin sabon ɗan ta Sadiq ya koma Valencia ɗin ne akan aro daga sa ta Real Sociedad har ya zuwa ƙarshen wannan kakar wasanni ba tare da zaɓin sayansa ba. Real Sociedad ta sayi Sadiq a cikin watan Satumban shekara ta 2022 domin maye gurbin dan ta Alexander Isaac wanda ta sayarwa kungiyar Newcastle ta Ingila. To sai dai kuma tauraron dan wasan na Super Eagles ta Najeriya bai haska sosai ba a kungiyar sakamakon rauni da ya sha fama da shi. lamarin da ya sa wasanni hamsin ne kacal ya buga wa kungiyar a tsawon zamansa na watanni 28 inda a ciki ya sami zura mata kwallaye hudu. dan wasan gaba na kungiyar real madrid ta kasar spain vinicius junior na fuskantar barazanar dakatarwa ta tsawon wasanni har guda hudu bayan jan katin kura kai tsaye da ya samu a wasan da kungiyar ta buga da valencia a karshen mako hakan ya biyo ne bayan wata aron gama da ta hada shi da mai tsaron gidan valencia a minti na 79 na wasan inda aka ga vinicius din ya zungure shi a baya daga nan ne dan wasan dan kasar brazil ya kara fusata inda ya kai wa mai tsaron gidan na valencia naushi a wuya lamarin da ya sa alkalin wasan bayan nazarin bidiyo ya ba shi jan katin kura kai tsaye hukumar kwallon kasar spain na nazarin wannan aron gama inda suke neman tantance ko akwai yanayin fusata da mugun nufi a tattare da halayyar ta vinicius wanda hakan kan iya janyo masa dakatarwa ta tsawon wasanni har guda hudu bisa dokar ladabtarwa ta hukumar mai lamba da uku. yayin da ake dab da soma fafa ta babbar gasar tennis ta australian open ta bana shahararren dan wasan kasar serbia novak djokovic ya ce har yanzu yana fama da razanar abin da ya faru idan ya shiga birnin melbourne shekaru uku bayan da aka koro shi sakamakon dokokin annobar corona na kasar australia gwamnatin kasar ta australia ta soke vizar sa ta shiga kasar bisa dokoki da ka'idodi na kiwon lafiya saboda bai karbi rigakafin cutar corona ba bayan ɗaukaka ƙara da ya yi da bai sami nasara ba an tilasta masa barin kasar wanda kuma ya sa bai sami damar fafata gasar ta australian open ta shekara ta 2022 ba to sai dai kuma ya sami shiga a gasar a shekara da ta biyo bayanta ta 2023 inda ya yunkura ya kuma kafa sabon tarihi na lashe gasar har sau goma yanzu haka yakovic mai shekaru 37 ya sake daura damara inda tuni ya sauka kasar ta australia domin fafata gasar ta bana wadda za a fara a ranar lahadi mai zuwa To karshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. A gai da Murtala Faruk Sanyin na. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai an mafa a takaici. Firayim Ministan Kanada Justin Trudeau ya sanar da yin murabus daga shugabancin jam'iyyar Liberal sakamakon karuwar rashin gamsuwa da jagorancinsa bayan barin mukami na bazata da ministan kudin ya yi. Lamarin da ya fito da girman baraka cikin gida a jam'iyyar. Ranar Litinin Trudeau ya ce rikice-rikicen cikin gida sun nuna cewa ba zai iya zama zaɓi mafi kyawu a zaben gaba ba. shugaban na kanada mai shekaru 53 zai ci gaba da kasancewa a matsayin prime minister har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyyar ta liberal wani jami'i da ke da masaniya kan lamarin ya ce majalisar dokoki wadda aka shirya ta koma aiki a ranar 27 ga watan janairu za a dakatar da ita har zuwa 24 ga watan maris wannan lokaci zai ba da damar gudanar da zaben shugabancin jam'iyyar ta liberal yankin washington dc a nan amurka ya fuskanci guguwar dusar kankara yayin da majalisar dokoki take zaman tabbatar da zaben shugaban kasa na shekarar 2024 kuma ake shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban kasar jimmy carter da ya rasu a makon da ya gabata ana ci gaba da aikin kawar da dusar ƙanƙara a manyan hanyoyi da wuraren shakatawa masu jan hankalin masu yawon bude ido a yankin na washington dc kamar ginin majalisar dokoki ta amurka fadar white house ginin washington monument da kuma babbar majami'an nan ta washington national cathedral a wani muhimmin mataki na mika mulki a tsarin demokuraɗiyyar ghana shugaba na akufo ado ya jagoranci zaben shugaban kasar john ramani muhamma a wani ran gadin fadar shugaban kasar ta jubilee house a yau litinin 6 ga watan janairu to masu raro da haka ne muka kakashin shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shida na safe gobe talata inda za mu kawo muku wani sabon shiri idan Allah yarda. Za kuma zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata rashin mu na Hausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tanaka muku shirye-shiryen mu na yau da Julie Lazarus Gresham wadda ta tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumi da ke cewa mu kwana lafiya. assalamu alaikum